Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Rabe-raben mutane dangane da maluman addinin musulunci, a samun nasu tijahal ulama. Lallai mutane dangane da maluma sun kasu zuwa ga ɓangarori guda biyu munana da kuma masu tsakaitawa. Akwai ɓangaren da yake zagin malamai ya ci mutuncinsu, akwai kuma ɓangaren da yake shafa jikin malamai yana musu ruku yana musu sujjada, sai kuma ɓangare na uku su ne sunnati wal jama'a Allah ya sanya ni ni da kai daga cikinsu su wannan ɓangaren ba sa wuce gona da iri ba sa ragarwa wajen ba da haƙoƙi suna nan a tsaka-tsaki shin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara yarda a gare su shin sun kasance idan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka haɗu da shi suna tashi su tsaya masa a'a me malamai suke nufi da mu ne ya uwa malami fa yana neman menene daga wajenka yana neman ka koya ka yi aiki ka yi da'awa ka yi haƙuri malami yana neman ka da ka koyi ilimin da ke wajensa ka yi aiki da shi ka kira mutane zuwa ga ilimi da aiki sa'annan ka yi haƙuri kan cutarwa malami yana neman ka kare mutuncin maluma ka masa addu'a alhalin baka tare da shi wannan fa shine abin da malami yake bukata a wajenka amma ka zo kana shashafa jikinsa wannan kan ba zai yiwu ba allahu ta'ala a'lam